25 ga watan Janairu 1950 aka haife shi a birnin Zandar. Muhammad Usman ya samu diplomar baccalaureate kimiyya babin se a shekara 1969 a Lycée National ta Ya shiga jami'ar Nantes kasar Faransa a shekara 1974 inda ya samu diplomar kwarewa bisa lissafin mathematics. Ya samu diploma na tattalin arziki da tafiyar da harkokin kuɗi. Shararren injiniya ne na lissafe-lissafen tattalin arziki arzikin jama'a kwararre fannin gudanar da ayyukan bariki ya yi zama mataimakin daraktan lissafe-lissafe daraktan ma'aikatar bom bayan conference national 1991 da da ɗaya aka buɗa tsarin girkin jam'iyyun siyasa jam'iyyarsa ta da cds rahama ta ci nasarar zaɓuɓɓukan farko na tafarkin demokaradiyya da aka gudanar a ƙasar niger a watan maris 1993 inda aka zaɓe shi shugaban ƙasa da kaso 54 cikin ɗari muhammadu tan Niger na MNS da nasara kaso 45 cikin 100. A 1995 1996 rigingimun zamantakewar jagorancin mulki suka sanya sojawa hanɓare mulkin Muhammad Usman. Jamhuriya ta biyar Muhammad Usman an zaɓe shi shugaban majalisar dokoki 2011 a zagaye na biyu ya wa Usaini Umaru ɗan takarar da nasara 2015 biyo bayan rigima a cikin jam'iyyarsa sai ya bar jam'iyyar aka naɗa shi shugaban jam'iyyar MNRD hankuri ta gabatar da shi ɗan takara a zaben 2016. A zagaye na biyu ya kama ma shugaban adawa Hamma Ahmadu yau yana da shekara 71. Muhammad Usman shugaban jam'iyyar RDR canji zagaye na biyu wanda za a gudanar ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu fafutukar da zai yi da Muhammad Bazum na PNDS tarayya.